kwanaki can an ga an samu wani cece kuce a shafin facebook akan wani da ya ci kuɗi ko aka ce dai ya karɓi kaya bai biya ba hmm. sai aka ga hawa ta biya wannan kuɗin mai me ya faru kuma me yasa hawa a ciki to ah, ba zan da yi magana akan abin da ya faru ba saboda ni dai kai tsaye zan ce ya shafi ni tunda ya shafi wanda nake tare da shi amma ni abin da ya sa na biya saboda shi wanda kike gani kake tare da shi kuma yana kyautata maka irin kyautatawa wadda ta fiye da tunanin ka zance wanda yake kyautata maka fiye da tunanin ka wanda ya lullunka lullunka wannan abin da ake tunanin cewa akwai shi magana so ke kuma waye ke in ba za in kana da abin in ba za ka iya fitowa kai ma ka kyautata masa ta wannan hanya Buno ba wai dan ba shi da wannan abin da zai biya ba saboda wasu abubuwa da suka faru sunana faruk ibrahim kuma ni 'yar jihar Kano ce kuma na yi karatu na na primary da secondary school gaba ɗaya a jihar Kano sannan na yi diploma a outbound College of Agriculture da ke Ɗanbata inda na karanta computer science kuma yanzu haka ina Federal University Dutse ina karanta information technology. So far wannan babbar tambaya ce because na daɗe ina amfani da a kafafen sada zumunta amma zan ci dai daga lokacin da na fara karfi a social media shine kamar 2017 mostly ma mutanen da suka sanni da yawa dadewa wasu san ne tun daga twitter eh, because na yi karfi sosai a lokacin a twitter ina amfani da women advocate daga nan kuma ana dan amfani da shi har na samu followers da yawa a twitter kusan lokacin ma ni ban san yadda yanayin yadda abubuwan social media suke ba zan ga wani mutum ya shigo DM dina yana cewa zan yi mishi advert to daga lokacin ne na fara gane cewa idan kana da wasu mabiya ko wani dan tasiri ko ya yake a akwai wasu particular mutane da su nemi haɗin kanka wajen ganin cewa ka tallata musu wani abu nasu da suke so ko kuma wani abu da ake so a yada ka yi wannan aikin an biya ka so daga lokacin da na fara wannan abun a twitter ina jin daɗin shi ina yin abu a biya ni gaskiya kuma alhamdulillah ba ana samu yadda ya kamata a kusan daga cikin manyan project ɗin da na yi a twitter a lokacin akwai genomax genomax wani kamfanin magi ne da suka bamu wani aiki a ambassadors nasu muka yi wannan aikin gaskiya na ji daɗin shi so akwai kamfaninnika kuma da 'yan siyasa da individuals saka da muka ɗan yi wa aiki lokacin so kusan daga wannan lokacin na fara kafin daga baya na dawo facebook kuma dawa ta facebook yana da nasaba da wannan ɗin da aka fara um, banin twitter da aka yi ya dawo da ni facebook lokacin da bana ma ina da dai account ɗin amma bana wani damuwa da wai wasu maganganu ko wani posting ko wani waye a facebook sai da aka yi banin twitter kuma account ina na twitter ya zo ya samu matsala daga lokacin ne kuma na dawo ina amfani da facebook kusan yanzu zan ce bai fi shekara ɗaya ba kenan Eh, abubuwa ba abin da bana sawa. Ina saka abubuwan nishaɗi, ina saka abin da ya shafi harkar bal, ina saka abin da ya shafi akwai wani akwai abin da na fi ma lokacin ina saka uh, maganganu abin da ya shafi uh, mutanen da suke haihuwar yara ba sa iya kula da su. Ina yawan yin magana akai kuma na ga bambanci sosai a kan wayannan kafafen sada zumunta guda biyu na ga bambanci tsakanin twitter da kuma facebook wato a twitter in kana irin wannan maganganun eh, da sauransu mutanen da suke goyon bayan ka ko kuma suke fahimtar abin da sakon da kake so ka isar sun fi yawa a can akan kuma mutanen da suke nan a facebook ko kina ganin hakan na nufin kenan wanda suke twitter sun fi na facebook sabon fahimta eh zan iya cewa haka saboda akwai abubuwa da yawa da zaka ga kun haɗu da like minds a twitter kuma wanda za a yi ƙoƙarin fahimtar juna amma nan a facebook idan ka sa wani abu da wani bai mishi ba wani ma ƙarshe zagin ki zai yi ko kuma a gaya miki wata bakar magana da waye da sauransu so wayannan bambanci na same su guda biyu a wayannan wannan din da kika dawo shi kafar sada zumunta na facebook ne yake wallafawa shi ma the same abubuwan da nake wallafawa a twitter the same irin su nake wallafawa a facebook akwai adverts ma da already ina yin su a twitter lokacin da aka yi banin twitter sai na yi moving din su to facebook tun mutane ba sa lura ba sa lura a hankali kuma har ya zama na cewa daga lokacin da na dawo na samu ninkin ba ninkin mabiyan da bana ma tunani a facebook da kuma irin goyon baya so ba abin da zan ce magoya baya da masoya sai dai Allah saka da alkai har makiyan ma dai ina gaishe su ya aka yi wata ta tsinci kanta a fagen siyasa a kafafen sada zumunta to gaskiya yadda aka yi na tsinci kaina a wannan so lokacin ina dan abubuwa da al'amura na siyasa ba zan faɗi wanda nake yi a wancan lokacin ba so ina al'amura na da abubuwa na na siyasa so a hankali ina ganin cewa ina da waya da komai da komai za a ɗan je taro a yi hoto da waye da sauransu za ka yaɗa manufarka za ka ɗauko hotunan da kake bi ka ɗan sassaka da waye da sauransu to daga haka aka dai ɗan fara har kawo matakin yanzu ba fiye ganin mata sun yi fice a wannan fagen ba mm. ga shi kikin kai za a ce kina taka rawa a siyasan ma har a mataki na ƙasa akwai kalubale da kika fuskanta kowane ɗan adam in yana wani abu na rayuwa yana fuskantar kalubale kala-kala musamman mu kamar mu da ake ganin mata ne mu so ni abin da nake gani shine abu ɗaya zaki iya fita ki duk wani abubuwa da ya shafi al'amuran siyasar ki da waye da sauransu ko kuma abubuwa gaba ɗaya ma dai in haɗa in general na rayuwa so babban kalubale ni gaskiya da nake gani akwai shi a ciki kuma in ce na fuskanta a cikin wannan gaba ɗaya movement ɗin da ake na social media da waye da abubuwa da sauransu shine bai wuce irin negative comments da wasu za su zo suna yi miki akan abubuwa da sauransu ba wannan is the greatest challenge da muke fuskanta shine negative comments irin bad comments da waye da sauransu mostly ma ni gaskiya ban cika reply ba duk wayanda suke bi na sun san cewa ban cika kula negative comments ba saboda bai cika damuna ba baya ma daga cikin abin da yake damuna mostly idan na ga wani ya yi min wannan maganar zan ɗauka kawai na deleting na blocking ne shi simple ni ba na ma ja da tsayi in kaga ba karamin abu ne da zai bata min rai wai har na mayar duk wani martani da zaka na wa da mutum wanda ya min irin wannan comments din abin ya bata min rai ne sosai zan mishi akwai wani ba zan taba mantawa ba wanda ya faɗi wata magana a kaina ya wani comment wallahi bai san ni ba zan iya rantse maka ba lallai ma ya san wanda yake da kusanci da ni ba amma ya je yana faɗar wasu abu like kuma comment ya rubuta irin replies in comment na manta dai akan me wani comment ne ba zan iya ma tuna specifically yanzu me ya faɗa din ba saboda abubuwan suna da yawa so wannan abin da ya faɗa na bi shi DM din shi ban mishi sai na yi deleting kafin na blocking din shi sai na bi shi DM din shi sai na ce mishi wannan abin da ya faɗa mani na bar shi da Allah zai kuma maimaita shi a gaban Allah kamar yadda ya faɗa a haka a wannan comment din da ya rubuta zai maimaita shi a gaban ubangiji da ya gana mishi wannan comment din duk wanda aka faɗa masa wannan abun kuma ya san cewa in dai har kai musulmi ne na gari ka san cewa abin da ka faɗa ƙarya kake dole hankalin mutum zai tashi ko ni ce ka zo kaman Allah isa akan abin da na san cewa ba haka bane ko kuma wani abu da sauransu dole zan ji a mind ɗina cewa wannan abin da na yi maybe idan Allah ya kama ni akan haƙƙin wani komai ya ta bani haƙuri dan Allah na yafe masa waye waye shi kawai ya faɗa ni waye da sauransu na ce masa me yasa zaka faɗi akan zaka faɗi magana akan abin da baka sani ko kuma maganar da ba za ka iya kare kanka ba ko da a gaban alkali aka je ba gaban Allah shi da yake alkalin kowa da kowa ba so ban yafe mishi ba gaskiya to be honest ban yafe mishi ba no ba zan iya faɗar abin da ya faɗa ba eh ba zan iya faɗa ba kuma na ma kusan in ce na manta abin da ya faɗa waɗanne nasarori kika cimma a shafin facebook gaskiya na samu nasarori da dama wanda ba za su ba zan taɓa iya lissafa su ba amma dai bari ɗan tsakuro maka wasu daga ciki maybe one or two na farko babban nasarar da na samu a facebook ita ce haɗuwa da mutanen kirki na haɗu da mutane na kirki mutane na gari wanda ba na taɓa da na sanin haɗuwa da su a rayuwata na haɗu da su sannan kuma abubuwa da kake samu na wanda za ka yi advert irin dai wani abu na eh, ya ta tsaya mutum ya tsaya da kafafun shi kamar yadda kowa yake ji yana fita ya sana'a so wannan media is like a business too kama kamar kana nan ne amma kana dan sana'ar ka da wayan ki a hannu kina zaune a gida abubuwa one or two things za su zo yan uwa da abokan arziki a dan samu aiki za a kawo a yi kuma za a karu so wayannan ma nasarori ne da dama so suna nan da yawa nasarorin da na samu a facebook amma wasu na dab da tabbata wadda in lokaci ya yi za mu ƙara dawa sai a bayyana sa amma bana so na yi mention din sa a baki na wani zai ce akalla a wata da kina iya samun nawa a Facebook <laughs> ha gaskiya ba zan faɗa ba <laughs> kaka haɗa ni faɗa da mutane sharfaɗi ba zan iya cewa wai gashi ina adadin abin da nake samu ba amma alhamdulillah abin da nake samu a facebook a wata ina yan bukatu na kuma harka ka taimaka ma wani wani su watakila ta ce me sirrin misali wani hanyoyi ake bi zai shi ma ka sa shi in waɗannan ayyukan da ake samu eh simple masu sauƙi ne amma idan mutum ya jajirce kuma dole sai da haƙuri idan ka jajirce kuma kana yada abin da ya kamata wanda kana da wannan adadin mabiyan da ya kamata a ce an samu wasu abubuwa da aka dan sa mutane a cikin wanda za a dinga samun wasu alheri da waye da sauransu kamar yadda na gaya maka tun da na fara a twitter ba wai kana zuwa ka nemo abubuwa ko wani waye neman ma ba laifi ba ba amma mostly zaka ga an zo an same ka cewa ga abu kaza ya taso so akwai mutanen ma da gaskiya ina gode musu ina wannan din saboda duk wani abu da ya taso za a zo a ce hawa ga abu kaza ya taso a zo a da aiki kuma a samu alkhairi Wai aminin ki a facebook babban magana <laughs> amini to amini na a facebook ba zan yi mai shanin ba za ka haɗa ni faɗa da mutane eh, kowa amini na ne ina son mutane na gaskiya Ba ce babba kawai kita kai ba zan iya mai shanin ba ina da kawaye da dama duk wanda na kama sunanta so. wata kawata za ta ashe ni ba babba kawaki ba ce da amma akwai na da dama kuma ina jin su a zuciyata kuma ina alfahari da su matuka wanda idan sun ga kin yi kuskure ko wani abu za su kira ki su gaya miki cewa abin da kike kaza ko abin da kika sa kaza kuskure ne a cire wannan mutum yana ji a zuciyar shi kamar ya isa da kai ne ma ko kuma wani abu ko wata wadda idan ta ga an miki wani abu za ta ji a zuciyarta akwai kawata da wani abu ya faru aka yi min wani abu wanda ita ranta ya fi ɓaci ma fiye da ni na san kuma inda ta ji wannan magana da nake ta san directly ita nake referring to so akwai ta ina nan ina alfahari da ita kuma ina ji da ita a cikin zuciyata na gode kuma wani zai ce bayan harga karatu da kuma amfani da kafan sada zumunta me hawa take yi a bayan fage to ina aiki da wata kungiya mai zaman kanta a Kano da kuma Jigawa kuma sannan ina taɓa harkar kasuwanci kuma sannan ina da wajen sai da abinci daga tasowar ki zuwa yanzu kin taɓa yin soyayya Kwarai <laughs> kuwa sosai an taɓa daga ki sosai me ya faru mm, an sha yaudara ta ma ba taɓawa aka yi ba so i don't want to mention it ya riga ni da abin da ya wuce a rayuwata ina ɗaukar shi kamar abu ma da kamar bai taɓa faruwa ba kawai ya riga ya wuce sai dai a ta riga ba kuma amma ya kika ji lokacin da sauri yau da yake ba daɗi of course ba daɗi wani yanayi kika tsinci kanki a lokacin wallahi ba wani yanayi da nake tsinta kaina a duk abubuwan da suke faruwa da ni shi yasa ko kai criticizing din Facebook ba wallahi baya damuna ni duk abin da ya faru da ni kawai zan sa a zuciyata cewa Allah ne kaddara haka za ta faru sai Allah kuma ya bani wani karfi da zuciyata za ta ɗauka dan ni zan haɗu da kai ina cikin damuwa amma ba za ka gane ba don da yawa akwai mutanen da suna mu'amala da ni za ka ci za ka ji wani ya ce maka ban taɓa ganin kin yi fushi ba tun da nake da ke a rayuwata no ba wai dan ba a min abin da zan yi fushi ba ko kuma ba wai dan bai kamata na yi fushi ba amma idan na riga na sa wa raina cewa wannan abin da ya faru kawai Allah ya kaddara cewa zai faru shikenan ni ya wuce a wajena shi sa ko kai da ake a Facebook da wani zagi da na mutane da wani waye bai cika damuna ba saboda na duk abin da ya faru zan ɗauka cewa kawai wannan ya je a in wanda zan je a zuciyata cewa wannan abin da kai ko kana da yan uwa ko kana da kannai mata da sauransu da waye kai ma za a iya maka irin wannan abin ko kuma za ta iya faruwa dan kar ma Israel zai iya faruwa akan kowa da kowa so zan manta da abin kawai akwai wanda kika taba yaudara ni ma na yaudara of course ba mu labarin yaudara ta a ba zan bada labari ba <laughs> ba zan bada labarin wanda na yaudara ba amma na san maybe akwai wanda na taɓa yaudara uh, ba zan ce ba amma ni ba wai zan ɗauke shi a matsayin yaudara directly ba amma ni wai ina sana'in yaudaru wani gaskiya ba zan iya tunawa ba lokacin da na yi amma of course akwai wanda maybe ko kuna tare da kun rabu zai ɗauka a matsayin kin yaudare shi ko wani abu ina ɗan jin waƙoƙin hausa ka ina ji akwai da za ki iya gwada mana to ba babban magana Hauwa Fuli 'yan mata a dangari <laughs> Na yi maka da sunana. Abin ya motsa yana dukar rai <laughs> bakin ganga soyayya ce. Wata kyauta aka yi miki a Facebook da ke iya tunawa. So, babbar kyautar da aka min a Facebook wadda ba zan manta da ita ba. ita ce kyautar da ubangiji ya min wato kyautar haɗa ni da mutanen arziki mutanen kirki akwai banda wannan akwai kyaututtuka da dama na mutane wanda ina appreciating ɗinsu ba zan manta da su ba wanda wani kawai haɗuwar facebook waye alherin da mutum zai miki gaskiya ba za ki taɓa mantawa da su ba so ina alfahari da wannan kuma ina godiya Allah ya ƙara sakawa da alkhairi kwanaki can an ga an samu wani cece kuce a shafin facebook akan wani da ya ci kuɗi ko aka ce ni ya karɓi kaya bai biya ba hmm. sai aka ga hawa ta biya wannan kuɗin wai me ya faru kuma me yasa hawa a ciki to ba zan dai magana akan abin da ya faru ba saboda ni dai kai tsaye zan ce ya shafi ni tunda ya shafi wanda nake tare da shi amma ni abin da ya sa na biya saboda shi wanda kike gani kake tare da shi kuma yana kyautata maka irin kyautatawa wadda ta fiye da tunanin ka zance wanda yake kyautata maka fiye da tunanin ka wanda ya lullunka lullunka wannan abin da ake tunanin cewa akwai shi magana so ke kuma waye ke in ba za in kana da abin in ba za ka iya fitowa kai ma ka kyautata masa ta wannan hanyar buno ba wai dan ba shi da wannan abin da zai biya ba saboda wasu abubuwa da suka faru da kuma dai abubuwan rayuwa haka so shi wannan mutum ne da yana kyautata min yana mutukar kyautata min irin sosai so ba wani abu ne ba saboda ka kyautata wa kai mamu ka yi kokari ga ka kyautata mutumin shi ma da yake kullum kokarin sa ya za a yi kyautata maka shine kawai yanzu na so samu ne wa wani namiji hawa take son aure siffanta mana to hawa ba ta iya siffanta maka namijin da take son aure ba amma sho hawa ba ta son farin namiji Shi ne kawai abin da zan iya faɗa na fi son baƙi mai kuɗi ko talaka mai rufin asiri Shi kenan wanda zai ɗaukar nauyi ci sha sutura duk nauyin da ya rataye a kan shi wanda ake faɗa a wajen ɗaura aure alhamdulillah ban damu ni sai na aure mai kuɗi ba inda rufin asiri alhamdulillah ƙarshe me zaki ce masoyanki um, a ƙarshe abin da zan ce ga masoyana shine ina godiya ina godiya ina kuma mutukar godiya ga masoyana domin wallahi masoyi shine komai a rayuwa masu ƙoƙarin ganin duk inda aka taɓa hawa sun zo sun kare wallahi na gode Allah ya saka da alkhairi a gaban idona da kuma bayan idona wa'anda suke ganin hawa kai tsaye su gane ta kaji ana ga hawa faruk ga hawa faruk a zo a same ni a gaisa a zumunci da waye da sarwa don wani lokacin hakunya nake jira na addu'a na ce ga hawa faruk so nakan yi mamaki ma yadda ake wai gane mutum irin an ganka ana gane ka. saurin gane ka ah, ga hawa can so ina godiya wallahi ba adadi ga masoyana Allah ya saka muku da alkhairi kuma ina sane da su wallahi duk wasu masoyana ina sane da su insha Allah dama kaɗan muke jira mu ga ta yadda za mu janyo masoyan mu su ma su zo su amfana insha Allah masoyana ina nan da ku a raina kuma ko da yaushe akwai wanda ko comment ne kwana bi ban ga suna yi ba na tabbatar wani abu ne ya faru wallahi duk kuna raina duk ina sane da masoyana kuma ina musu kuma fatan alkhairi